الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسلم بنفسه إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله بركة من السباع وأن يمشي الجمعة وأن يدافع ashirin da watan safar a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da takwas bayan jiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kama ka zuwa madina wanda shi ne yammaci na tara da watan uku shekara ta dubu biyu da bakwai miladiya darasin da ya gabata mun suke ne a ƙarshen suratul hujurat yau kuma za mu tashi farkon suratul qaf suratul qaf sura ce mai kuma ita ce sura ta hamsin ita mutum ya fara lissafi daga ta fatiha wato daga sama hiya sittun wa na aya tana kunshe da ayoyi arba'in da shida tushabihu kalam al-khitaba ba mawdu'i wal fawasil ta yi kama da zancen da yake na hudu ba a wajen mawdu'in da take tattaunawa a kai da kuma rarrabe tsakanin jumlolinta wa min samma ja'a fi sahihi muslimin عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان دعك يزو تكن سيد مسلم لدى أم هشام بنت حارثة ابن النعمان الذي كان يدعى بريتا قالت تكي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأها كل يوم الجمعة manzo Allah ya kasance yana karanta ta a kowace ranar juma'a alal minbar akan minbari idza khafa bin nas idan ya so yawa mutane hudu ba wato tana nufin a galibin halinsa yakan ɗauki suratul qaf ya yi hudu ba da ita amma akwai kuma lokacin da yake yin hudu ba ba da suratul qaf ba tad'u bin nazari ila al sura tana kira zuwa ga yin nazari dangane da dangin ababen halitta na Allah a sama ko a ƙasa as wal ulwiyya waɗanda suke na kasa da waɗanda suke na sama lil istidlal biha ila khaliqiha don waɗannan ɗin su siriyar da mutum zuwa ga yadda da mahallicin sammai daga sai kan wato Allah wa ilal ba'ati su kuma ja gwarar mutum zuwa ga yin imani da farkowa bayan mutuwa wal hisabi da kuma yin hisabi wa sidiqir risala da kuma gaskiyar manzanci wato bangarori na tauhidi dai su da suke tattaunawa a kai magana dangane da yiwuwar tashin kiyama magana dangane da turo manzanni magana dangane da sakamakon dan adam na aljanna ko na wuta sannan kuma bayani dangane da girman alkur'ani mai girma da kuma kidayar ni'imomi da Allah zai wa bayi irin ni'imomin da ya musu muna fatan ubangiji ta'ala ya fahimtar da mu ayoyin ta daidai da kuma ba mu ikon aikin. su ya Allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك أجر بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حكيم بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر bayan basmala ubangiji ta ala ya ce sarraf wannan ɗaya ne daga cikin hurufin hijaiya baka ke na larabci guda ashirin da takwas wanda suke farawa da alifin su suke da yawon ubangiji ta ala ya zaɓi waɗansu surori na alƙur'ani ya buɗe su da irin waɗannan haruffa su ne ake kira ilmul qira'at ta haddi. ko an burukun muqatta'a wato kuraman baki da ubangiji ya bude sura ɗaya har ashirin da tara cikin surorin alqur'ani da su galibin su kuma surorin makka waɗansu masu harafi ɗaya kwal kamar fa wal qur'an majid صاد والقرآن ذي الذكر نون والقلم وما يسطرون waɗansu ko masu haruffa biyu kamar hawamim wato dangin hamim kowanne ya fara da ha da ko ma ko kuma ya yasiyin wal qur'an al hakim kaga cewa harfa biyu wadansu harfa uku alif lam mim wadansu harfa hudu alif lam mim sad alif lam mim ra wadansu sama da haka to dukkan su waɗannan abin da ake kira al-huruf al-muqatta'a wato baƙaƙe da aka cira su ba a haɗe su dan su ba da kalma ba ɗaiɗaikun baƙaƙe kurman baƙi dukkaninsu malaman tafsiri suna mu'amalanta su mu'amala ɗaya shi ne cewa zance mafi inganci ba wani wanda ya san ma'anarsu sai Allah ba wai ba su da ma'ana ba amma ubangiji ta'ala bai so ya sanar da wani ma'anarsu ba lokacin da aka farka su a su aka ce alif lam mim ba wanda ya san me ake nufi da shi sai Allah haka qaf ba wanda ya san me ake nufi da shi sai Allah haka amin ba wanda ya san abin da yake nufi ake nufi da wannan sai Allah to amma waɗansu malaman suka ce ishara ce zuwa ga alqur'ani mai girma cewa kalmominsa daga daidaikun haruffa ne na larabawa waɗanda suka saba gina zance da shi a nan wurin waɗansu malaman suka ce ka suna ne cikin sunayen Allah waɗansu malaman tafsirin suka ce suna ne daga cikin sunayen alkur'ani amma dai zance mafi inganci wa ba wanda ya san abin da ake nufi da waɗannan daidaikun haruffa sai Allah eh Allah madaukakin sarki ya ambace su dan a nuna wa larabawa cewa alkur'ani ba saddaba ba ne zance ne wanda aka gina shi daga ɗaiɗaikun kalmomin da kuka sani daga alifin ba'un ta'un sa'un zuwa kan ko ba in kun isa ku gina irin sa wato kamar ƙalubale ake musu a fakai ubangiji ya ce wal qur'anul majid ina rantsuwa da alqur'ani almajid wanda yake mai girma lafazin almajid wadansu malaman sun fassara shi da cewa Al-karim. wato qur'ani mai girma wadansu suka ce kasirul khairat mai yawan alkhairai wadansu suka ce kasirul barakat mai yawan albarkoci duka dai wannan fassarar kowace tana marawa ɗaya baya alqur'ani shine mafi girman littafi ya fi dukkan wani littafi da Allah ya saukar daga sama kafin sa kuma shi ne ya mamaye dukkan abin da sauran littattafai suka kunsa wa anzalna ilaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min al-kitabi wa muhaiminan alayhi da haka alqur'ani mai yawan albarka yana da albarka wajen karatunsa yana da albarka wajen ilmantuwa da abin da ke cewa yana da albarka ga wanda ya imani da shi kuma yake aiki da shi wal qur'an majid ina rantsuwa da alqur'ani mai girma bal ajibu an da'ahum munzirun minhum bal bari ajibu sun yi mamaki su wane ne suka yi mamaki waɗansu malaman tafsirin suka ce mutan makka mutanen makka sun yi mamaki an ja'ahum mundirun minhum kasancewar mai gargadi ya zo daga cikin lafazin mundir mai gargadi ana nufin banzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gargadi siffa ce daga cikin siffofinsa ba wai baya da wani aiki ba sai gargadi a'a yana gargadi sannan yana bishara gargadi shine razana suwa da firgita suwa game da waɗanda suke shirka ko suke gida, ko suke ayyukan sako amma albishir game da waɗanda suke aikin kwarai cewa suna da gidan aljanna Allah ce ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka jahidan wa mubashiran wa nadira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira shahidan wa mubashiran wa nadira mubashir ya bushara nadir gargadi amma nan sai aka takaita aka ce gargadi tare da cewa banda gargadi yana yin bushara dukkan kalmomi biyu waɗanda suke dangin juna akan ambaci tsayar sai ta wakilci tsayar ko da ba a kawo ta ba wai aikin annabi bane kawai gargadi amma game da kafirai kan ai gargadi da jan hankali yake mu da jan kunne da kawai tsari amma mu ne ko bushara wa inna ma yassarnahu bil lisani lidubashshira bihi al muttaqin wa tunzira bihi qauman ludda wato an hore alqur'ani akan harshenka domin ka gargadi waɗanda suke masu taurin kai domin kuma ka yi bushara ga waɗanda suke masu takawa Allah sa mu cikin masu takawa ajidu an ja'ahum munzirun minhum sun yi mamaki dan mai gargadi ya zo daga cikin su wai dan mai za a turo musu manzo ya zanto dan adam dan mai ba turo musu mala'ika ba suka ta dan mai ba a turo mala'ika ba da kai ya zama shine manzon ko shi annabin a turo mala'ika ya zama dan rakiyarsa wai shine abin da suke mamaki dan mai manzo ya zama cikin mutane fa qala al-kafiruna sai kafirai suka ce sai shay'un ajib wannan kan abin mamaki ne a tashi turo manzo a turo mutum wato kenan da sai a turo mala'ika in ana son goshi da a iza mikna wa kunna turaban shi yanzu idan muka mutu muka kasance kasa nan ana kaddara wani nubu nubu'a marasa ukhra za a sake tayar da mu karo na biyu amma sai aka shafe wannan kalmar nubu'a din wato suna inkari yanzu ma a mutu mu ke cikin kasa sannan a tayar da mu zalika raja umba'i zalika lalle wancananka raja umba'i komawa ce manesanciya abin nufi farfaɗo mu bayan mutuwar mu dawowar mu da rai bayan mun mutu wannan dawowar mane sun ce a hankali ba za ta yi su a tunanin su abin yayi nesa da hankali ba mai faɗin wannan in yana cikin cikakken hankali su a tunanin su waɗansu malaman tafsirin suka ce zalika raja'un bayyid wato zalika raja'un bayyid wannan jimlar ba maganar kafirai ba ce ba tana cikin maganar Allah subhanahu wa ta'ala an fahimta ko amma dai zance da ya dewa kan zantukan malaman tafsiri shi ne cewa zalika raja'un bayyid yana cikin maganar su kafirai Allah ta kada alimna ma ta sun ardu min hakika mun san abin da kasa take raga minhum daga cikin su anan malamai sun yi fassara biyu kowace tana gaske da uwarta ba sa walwale juna fassarar farko mun san waɗanda suka mutu cikin su mun san kuma su wanda suka yi saura da rai kaga dukkan wanda ya mutu kaga da kasabul ardu ke kasa ta kawai shi domin ta haɗi da yake a cikin ta ba a ganin shi a saman ta wanda yake da laifi da ke ban kasa ke saman kasa ma'ana a nan ubangiji ta ala yana nufin yana da cikakken lissafin suwa suka mutu suwa suka rage wanda yanzu ko a nan kano kawai a shekarar da ta wuce ta dubu daya da dari hudu da ashirin da bakwai a ce bayanin suwa suka mutu zai wa mutum wahala to ballan sana a Najeriya gaba ɗaya ballan sana a duniya gaba ɗaya Allah ya san adadin suwa suka mutu adadin suwa kuma suka rige da dalilin ma san kusul ardu minhum mun san abin da kasa ta rai ta raga minhum a cikin kafare mun san ko me ya rige ki mun san suwa ke sawa fassara ta biyu suka ce kada alimna ma san kusul ardu minhum mun san abin da kasa take haɗiɗewa daga gangan jikinsu lokacin da aka binne su a cikin mun san ko me ya rige domin mutane ne biyu ne in ma wanda kasa za ta ci in ma wanda kasa ba za ta ci kasa ba ta cin naman annabawa da nufin hadisi wanda na akwai waɗansu da ɗaiɗaikun mutane su ma da Allah ke karrama su kasa ba ta cin naman sai dai ba iya gane su sai ta hanyar wahayi yanzu ba ma cewa kasa ba za ta ci naman da ba in ba wahayi ne ya ce ba ko kuma wani dalili ya sa wata rana bisa ga kuskure mun je mun sai fulotai zai mu haka harsashin gida sai muka tono kabari mu ga mutum da jigen sa yadda yake tare cewa ke da an binne shi lokaci mai tsawo wannan ya faru an gani a su garuruka a wadansu yankuna to amma da ku ne wanda Allah ya so karrama sannan kuma akwai wanda kasa take cin jikin su wanda babu abin da yake rigewa a jikin dan adam har sai ya zanto sai abin da kira ajibul zan manzo Allah ya faɗa cikin hadisin da Imam Muslim ya rawaito da Abu Dawud da Ibn Majah yace kullum bin adama ya akulu turabu illa ajbal zana dukkan dan adam kasa tana cin shi idan an bindiga a ciki da cin yace ya zama kasa din illa ajbal zana sai kashin kogunsa sai kashin kunkuru shine kasa ba ta ci manzo Allah ce minhu khuliq dama daga shi aka halitte shi wa minhu yurakkab kuma daga ke za a hawar da halittar sa karo na biyu ranar tashin kiyama kaga nan ko ta fassara ko dai ta ce matan kusul ardu minhum wadanda suka mutu ko matan kusul ardu minhum abinda kasa ta ci a jikin dan adam da abinda ya rago in ta ci ne duka bai sai ya saura a jikin duk wanda aka fanne Allah madaukakin sarki ya sani ko wanda ɗaya daga cikin biyun yana nuna kamalar ilimin Allah cikakken ilimin Allah ba wanda zai san wannan sai Allah ta'ala wanda yana daga cikin abinda Allah yake banta da shi wa inda na kitabun hafi. a wurin akwai littafi mai tsarewa mai kiyayewa hafizun waɗansu malamai suka ce mana hafiz ma'ana littafin da yake haddace ababen da mutane ke ci na ayyukan su da an riga an rubuta za a zo da shi ranar tashin kiyama wa wudi alkitabu fatar almujrimina mushfiqina mimma fi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha alkitab لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك ومن littafi da ba zai rage komai ba dan kaɗan da babba mai yawa da kaɗan da mutum ya yi da aiki duk zai bayani duk abin da ka aikata da abin da muka aikata za mu same shi a halarci a rubuce Allah ya ce wala yazlimu rabbuka da ubangijinka ba zaran dukiya wadansu malaman suka ce hafizun bi ma'ana mahfuz a gurin littafi sarare ana nufin lauhi mahfuz wanda bayanin komai ke cikin sa mahfuzun min an tabassahu da tsararren littafi dai wanda ke dano ba sai sun taba ba dan ke dano suna da datti ba mai taba shi sai masu tsarki la ya masuhu illa al mutahharun sunu malaiku masu tsarki su suke da ikon taba shi amma duk mai datti ba zai taba shi ba inda na kitabun hadisi shine lawil mahfuz ko kace wannan fasara ko wannan fasara bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum bari sun karyata alqur'ani lokacin da alqur'ani ya zo musu lafazan alhaq ana ana nufin alqur'ani kamar da imamu qatada ya fassara kazzabu bil haqq lamma ja'ahum sun karyata alqur'ani lokacin da ya zo musu fahum fi amrin mari fahum lalle su kafare fi amrin suna cikin wani lamari Mari rikitacce <coughs> lamazin mari da gambari da yamma ne babun fariha ya furahu sai na rabo mana da kike rabo za kike da hankali marida ya muradu akan ce marida al'amru in zaktalafa idan al'amari ya rufi an kasa gane kansa sai a ce marida fi'li madhi ya muradu fi'li mudari ya ta babban da marada ya muradu wancan babin fa babin nasara yansuru ne marada al-bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan وهو الذي مرد البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وانا أبدا أكيد في الإرسال أيك أبو قول أبو قولوا أبو مرد البحرين يا تنكدوا وأنت تنكدوا أبو دابيو yalfi iyali suna haduwa amma bainahuma barzakhun a tsakanin su an sa wani shamaki da hijabi la yabghi yani ɗaya baya shiga cikin ɗaya da ruwaye guda biyu sun hadu amma ba sa fitowa da juna dan Allah ya sanya wani barza a tsakanin su ko wannan marada kenan aikowa ko korowa ko turowa amma marida ta kudewar abu daga nan da aka samu fi amrin marid an gane ko ko fi amrin marid waɗansu ba suka ce daga nan ne aka sami wato ainihin wa khalaqa janna min maridin min nar marid ana nufin harshen wuta wanda launin ja ke garwaye da baki na hayaki ko launin ruwan turuwa na wuta ke garwaye da da wato daga shi aka halitta iblis ne wa khalaqal janna min marijin min nar fa hum fi amrin marid la amri al'amari tafsi ka ta dadde saboda mai su kansu sun yi ittifaki akan abu daya shine ba su yadda da manzon Allah ba amma sun rarrabu da juna wajen wata hujja za su ba ta rashin rabuwa da shi ba su yadda da shi ba waɗansu ce sahir ai mai sihiri ne waɗansu ce kahin ai boka ne waɗansu ce sha'ir ai mawaki ne waɗansu ce majnun ai mahaukaci ne ko mai tabbatai ne mai halin ka ne waɗansu ce afasilul awwali da ta taba tabaha a yasulla alaihi kubratan wasila kawai ya zauna ana masa ta tatsuniyoyi yana rubucewa da daddare washe gare ya zo ce wahayi ne kaga fahimci hum fi amrin marid ba su yi ittifaki akan siffa ɗaya ba da za su nesanta mutane daga manzan Allah ko daga imani da shi ko imani da abin da ya zo da shi da wannan kalmar wato su kansu kansu bai haɗu ba shi ne faruwa fi amurin mari a nan gudan akwai abubuwan tsokaci da lura kamar haka abu na farko ubangiji ta ala ce wal qur'anul majid ina rantsuwa da alqur'ani mai girma idan aka yi rantsuwa ana bukatar abin da ake kira jawabul qasam dalilin yin rantsuwa ba da za a shiga wasu lantunan ka ce wallahi tallahi sai kuma kai shiru ka ce sai an jima sai kowa da wallahi tallahi ne kai bayani wallahi tallahi zan yi ka wallahi tallahi ba ni ne ka ba wallahi tallahi za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza wannan shine aka sani karan sai to idan kai rantsuwa jawabin ka sani shine abin da kai rantsuwa dan shi sai kai bayanin sa to a cikin alqur'ani mai girma Allah ya kan rantsa ya faɗi dalilin rantsuwa wani lokaci ya kan rantsa sai a shafe dalilin rantsuwar wato abin da ke kira jawabin kasabi dan a kyale ka hararo shi da hankalinka ubangiji ta ala ce wa zariyati zarwa fal hamilati wakala fal jariyati yusra fal muqassimati amra wannan dalilin suwa ce me jawabin kasami inna ma tu'aduna wa kaga wannan shine jawabin kasami ai wannan kuma an amince shi to anan gurin menene jawabin kasami Allah ce wal qur'anil majid ina rantsuwa da alqur'ani mai girma mai waɗansu malaman suka ce jawabin kasar din an shafe shi ana kaddara cewa la tubu asunna wallahi sai an tashi ku tunda ayoyi suna tattauna akan tashin kiyama Allah ya rantsa ne game da me tashin kiyama dan za mu fahimci haka wajen labarin mutuwa wajen asakaratul mutu da hatta dalika ma kunta minhu kaje za mu fahimci haka wajen busar kahu wa nusuka fi sur zalika yawmul wa'id za a fahimta ka wajen sakamako uzrifatul jannatu lil muttaqina ghayr ba'id to duk wannan da nan tattaunawa ne ga mutakin kiyama da haka an kace shi amma za ka kaddara shi da haka za ka hararo wannan ma'anar ne ta ayoyin ta mawdu'in da sura take magana kai wadansu malaman suka ce a'a a ambace shi yana nan to wanda suka ta ambace shi yana nan to shine sai suka ta bamban wadansu suka ce bal ajibu an da abun shine abin da Allah ya rantsa da shi wadansu suka ce a'a قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ shine abin da Allah ya rantsa wato ainihin danshi wato shine jawabul qatl kiyya ma'ana dai sun yi sabani ko ko wannan wato yanzu dai ya bayyana gare mu jawabul qatl in ba an yakuna mahzufan wa yuqaddar wa in ba an to فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد أقول تعالى ما كمنت وانا سجل سورة صاد إتكما تتسي وقال الكافرون كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تهين منا تتمي وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون كم قلوا وقال الكافرون نقول فقال الكافرون tare da cewa zancen duk ɗaya ne kan ana magana akan kafaran maka nan ba kafaran maka an ba can wawan can fa nan wurin ko fa'u wadanda suka ce abin da yasa can gurin aka sa wawan dan aka sa fa'un shine tanwi'ul ibara Allah kawai ya so ya canza zance tunda ya ce wa kazalika nasarul ayat ba na nufin canza zance da nufin ka bada baka ce ba haka ba abinda nufi nufi sabunta zance a nan ka faɗe shi da wata kalmar a can ka faɗe shi da wata kalmar kuma duk ma'anar su ɗaya kalmomi biyu masu ma'ana ɗaya jumloni biyu masu ma'ana ɗaya ba ya musanya ma'anoni ba lafazin sun sha bamban amma ma'anar ɗaya wato kazalika nusarrifu al-ayati kamar yadda Allah ko cikin sarki bada wa kazalika nufassilu al-ayati wa litastabina sabilul mujrimin ubangiji ta ala ce bal kadzabu bil haqqi lamma ja'u lafazin lamma ja'u ba, hum fi amrin marid wato fili ne wanda yake nuna sharafi. to amma ya sha bamban da sauran sharuɗa tun da shi duk lokacin da ya zo to jawabinsa na tare da shi dab da dab in kaga an kawo lamma to ana nufin sharaɗin na faruwa sai jawabin sarki ya amma ya kawo wani harafin ba lalle bane zan sun faru da juna Allah ta falamma aba'at ma da haɓar Allahu bi ma'ana sharadin na faruwa sai jawabin sarfi ya faru falamma da'ahum ma arafu kafaru falana sallahu wa kafiri yana zuwa ba su yi wata wata balanta ke suka kafirci ba sai da suka ɗauki lokaci suka yi tunani ko nazari ba dan ba sa bukatar nazari tun da su san abin gaske ne kuma yanzu ba su shirya su yi imani da shi ba wanda yake cikin shakka gaske ne ko ba gaske bane da yake bukatar lokaci ya yi ne tunani to amma sun so da sun san shi falan ma da amma arafu kafaru bi kaga lokacin da lamma ta zo tana nufin faruwar sharakan da gaggawa to a masruf ta ya faru da gaggawa ba da shakka kadzabu bin haƙƙi lamma da'a ba hum fi amrin mariyu kan lafiya أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لنا من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخلود أفلم ينظروا إلى السماء بدأت سا نظري بدأت نظري زواج سمي بس fawqahum wanda take saman su kaifa ha, su duba su ga yaya muka gina su ma'ana fi nazari bi uyunihim mu'tabirin da idanunsu suna masu ɗaukar izina bi uqulihim da hankulan su an ankaru ba'a yayin da suka yi musu dadin kiyama suna nufin farfado da su bayan mutuwa wato suka mai kinki abin musu to su yi nazari zuwa ga halittar sama mana menene zai fi wahala in akwai abu mai wahala a wurin ubangiji shin halittar sama ko halittar dan adam afalam yanzuru ila samai fawqahum kaifa banaynaha su duba su ga yadda muka gina sama bila amad ba tare da sun tura ku daga ƙasa ba wa zayyana sannan muka kawata ta ta bil kawakib wato taurari inna zayyana sama'a dunya bi zinatil kawakib wa hifdan min kulli shaytanin marid wato Allah ya mata kawa da kwalliya da saurari sauraron suka zanto kala kala akwai asawabi wanda a kafa suke aure sai ba sa zuwa ko ina akwai asayyara masu kai kawo su kansu asayyara su sun sha bamban waɗansu sukan yi kudu da arewa ko dama da hagu ne wajen motsinsu waɗansu kuma za su yi sama su yi kasa kamar suna lilo su yi sama su yi kasa kaga wannan zai zama yawa sama kwalliya cikin dare kaga abin gwanin bai kyau sun sha bamban wajen haske wata tafi wata haske ku shakka babu wannan akwai kawa kuma wannan abin da yake nunawa girman kudurar ubangiji da girman ilimin sa yadda littafin taurari yake duk ya sani yadda kuma kowace tasirin da yake a sama kuma duk ya sani ta fuskar haske ko kai kawo din su shine wazayyana wa ma laha min furuj sama din ba ta da waɗansu kofofi ai shuquk wato ba ta da waɗansu kofofi ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ترجع البصر هل ترى من فطور, من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر الخاطئ وهو هسير هل ترى من فطور لفظ فطور في لدي أنوبل الفروس في كان وقت في أسماء ماما كليك تترك كليك أبا لا تشهي بابا ما لم يفكر في تعالى كيف بنراها تدوبك جيدا مكجنة سوء tare cewa in an ce gini galibi abin da ake aza harsashin sa a ƙasa ya faro har ya fito ya sama ya yi tsawo gwargwadon kwarewar mijinin da kudurarsa hawa biyu ko uku ko hudu ko ashirin ko talatin ko hawa ɗari wannan shi ne gini to amma me yasa sama ga ta bai gaire amadin ta rauna ha ba tare da ko ba amma Allah ya ce mata gini suka ce saboda gini gwanintar ginin ba a gajarta take ba a tsawonsa wanda ta tsaga kai har hulanka ta faɗi ba a gano karshe wato haka sama an ce ba tabbina ba wai dan tana da taya ku daga kasa ba dan saboda ga sanan a sama gingirin gim irin yadda bene da wato ainihin zai ba mutum tsoro har yanzu kuma yake ba mutum tsoro idan ya je inda hawa da yawa suke inda bai saba gani ba a garinsa to ai tasirin sama ya fi wannan yawa lalle akwai gwaninta a cikin wannan sannan kuma akwai girman kudura a cikin wannan wal arda madadnaha sannan kasa ko mun shimfiɗa ta lafazin almaddu ina nufin albastu shimfiɗawa bayan da tana ture ko ta tarauri guda Wal kaina fi harawasiya mun jefa duwatsu a cikinta lafazin rawasi dan ne na arrasi idan ɗaya ne ko rasin idan ka cire ya aradin rasin wato ainihin dutse guda ɗaya daga rasayar su to kuma arrusu shine as-subut tabbatuwa a cikin kasa alkaina fi hada wasiya wato girman duwatsun ba kanana bane ba yanzu mu wannan Kano da aka ce da na ce goron dutse ana ganin duwatsu amma da mutum ya tafi ya kara gaba ya je wajen dutse ga manyan manyan duwatsu sai ga dama da goron dutse ba komai bane ba da mutum ya je abin nan waɗansu wuraren da duwatsun su kuma suke da su sama bayan sai da su ma waɗannan kuma wajen dutsen kuma sun zama yan ƙananan ka duba dutsen goza tun daga cikin Najeriya har ya hada hancin Najeriya da kamar ka duba dutse ko da girin yan kamar ya faɗo wa Madina ka duba manyan manyan duwatsu a sauran mulaye to amma tare da haka Allah ya alkaina ha mun daddefa su ka aka ce jeho mun ne idan uba da nauyi ai yanzu za ka ce jeho mun buhun jiran nan jeho mun buhun masaran nan sai dai cicciko mun buhun masaran nan to kai saboda ajibi ne ciccikowa za ka amma a wurin Allah abin ba ya rage ba ka ji mutum min yin zuwa kusa kamar kawai haka aka rika jefa ya tafi za ka jefa kwayar wake walillahi al-masal a'la mun faɗi haka da dan kusanto ma'ana amma abin ya fi karfin kwatantawa dan Allah ta'ala laysa ka musulmi sai alqaina fi hayi sai baka jaddi ba a cikin da sai sai rawafiya jingima jingima duwar kai cikakken kudura din kika kake sannan duwatsun bai sai muka ɗora su ba wa na ba'anaha dan da sai zanto kan falalan kasa a'a kila abin da yake cikin ƙasa wanda ya kafu a ciki daga ƙasa, ya fi wanda kake gani daga sama girma amma tare da haka da Allah ce alƙaina ha, alqainaha alqaina fiha wafiya. wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij ambatna kuma mun tsirar fiha a cikin ƙasa min kulli zawjin daga kowane irin kala bahijin mai ban sha'awa ana nufin daga kowane kala na tsoro daga ƙasa bahi mai ban sha'awa akan ce bahuja idza kana hasanul manzar idan abu ya kasance mai kyawun gani wadan suka ce bahidun anan wurin bi ma'ana bahi wato fa'ilun bi ma'ana fa'il ko bi ma'ana mubhas wato mai ban sha'awa mai ban kai amman khalaqa samawati wal ardh وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله سبحانه وتعالى أنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة domin fadakarwa lafazin tabbatar lurarwa ka zama mai lura abin ya dan hankalinka wa zikira da tunatarwa li kulli abdin munib ga dukkan wani bawa wanda yake muni mai komawa zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala ay radda'u ila ta'atina mai yawan komawa zuwa ga da'a ga Allah daga anaba yudibuni wa anibu ila rabbikum wa nazzalna min as-sama'i ma'an mubarakan sannan mun saukar min as-sama'i daga cikin girgije ma'an mubarakan ruwa mai yawan albarka ay kasirul baraka abin da yasa aka cewa ruwan sama mai yawan albarka mu mu sha dabbobi su sha tsirrai kuma su sha su amfana da shi sannan abin da ya rage ubangiji ta ala ajiye a bi da fadamu da kududdufai a yi amfani da shi a wani lokaci na gaba wani kuma Allah ya fitar da shi cikin kasa dai idan mun tona rijiya kuma sannan mu sake fito da shi idan an yi bohol a sake hakko da shi alam tara anna Allah anzala min as-sama'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ardi shin ba ga yadda Allah saukar da ruwa daga sama ba sannan ya shigar da shi yanabi'a dan ina ne yambu al yambu ne idanu na ruwa sai Allah ya shigar da shi kuma cikin mare mari a banka a cikin kasa da idan kun tona rijiya ya fito kaga ruwan sama yana da yawan albarka a ta dabbobi su sha kowa ya sha kuma ya rage kuma asara a cikin kasa da aka sake fito da shi dan gaba nazzalna min as-sama'i lafazin as-sama nan yana dafin jirgi ne dangantakar zance za ta sa ka fassara as-sama da sunan sama wani lokacin ka ce sammai wani lokacin ka ce kuma girgidi ya danganta da irin jerin ayar da kalmar as-sama kaga da Allah yake cewa was sama'a banaynaha bi aydin wa inna la muslimun kaga nan kowa ya san ba ne ba ke nufi kuma kowa ya san ba sama ɗaya ake nufi ba ana nufin dai sammai da yawa amma sai a kawo sallar da mufrad amma a nan gurin da yace wannan zalla min samai man saukar daga sama kan girgije dan ruwan sama ba wai daga can cikin samaniya yake ba daga cikin girgije ko lokacin da in kana jirgin sama ka kere inda ake ruwa sai kun yi kasa duk ka kashi ana ruwa kasa kun kura ta kuma ruwa sai a sama ana ana nufin girgije da haka da a larabci akan ce a sama ana nufin duk abin da ya kere kanka daidai da nufin masallacin nan ya halatta ka samu su suna a sama benen gidanka ya halatta ka samu suna as-sama girgije ya halatta ka samu suna as-sama wa qad yusamma sama'an kullu murtafi'in wa innama al-fadlu haythu ash-shamsu wal qamaru suka ce duk abin da yake yake da kanka a yake masa sama sai dai kuma abin da yake da falala idan an ce sama to shine inda rana yake inda kuma wata take inda wata inda rana take da inda wata yake tabarakallazi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa nazzalna min as-sama'i ma'an mubarakan fa ambatna bihi jannatin sai muka fitar da jannat me ake nufi da jannat wato lambuna amma kuwa za mu ce lambu lafazin danna dami na danna lafazin danna baya nufin gona yana nufin gonar da ake shuka abin idan ya yi itace sai a tsinci itacen a kyale shi a tsaye shekara ta zagawa ya sake a sake tsinka a kyale shi to duk gonar da ta kunshi wannan ita ce danna. amma gonar da ta kunshi abinda wato ainihin za a girbe shi sannan a yanke a amfani da ya'yan wato dangin kwaya ba a kiranta da janna sai dai a ce hadika haka idan kayan marmari ne a ciki da shi shi sai a ce mata hadika amma danna. to lalle abin da za a tsinge yayin a barka sai kamar gonar da bibe kana da gona ba komai a cikin sai mangoro sai lemo sai ayaba duk wannan girbewa ake ko tsinka ake a kyale asalin a kasa tsinka ake a kyale ita sai yana na yi suke janna yasa Allah ya bambanta su anai ce fa ta bihi jannatan a sanadiyar ruwan sai muka fitar da gonaki masu itace irin wanda ake kin morar ƴaƴansu wa shabbal hasib da kwaya a bar girba kaga kwaya a bar girba ta zanto ma'tufun ala danna sai nuna a ce gona mai kwaya da ake girbata ba a kiranta danna ina fata an fahimta a iya ce mata bustan a iya ce mata hadiqa amma dai ba za a ce mata janna ba wa habban hafiz wadanda suka ce ma'anarsa a nan gurin wal habbul hafi wato kenan kamar na ne da mas'ud amma sai aka bai da shi zanto mudaf wal mudaf ilayhi min babu idafati shay ila nafsi kamar da zaka ce masjidul jami' amar din al masjidul jami' kamar da zaka ce rabiul awwali amar din al rabiul awwal kamar da zaka ce rabiul thani mudaf wal mudaf ilayhi amar din ka ce ar rabiul thani annas wal manqus to nan gurin ma habbal hasib amar din al habbal hasib ina fata an fahimta aka waɗansu malaman suka ce waɗansu kuma suka ce a'a mu kyale shi alam akan asalin cewa mudaf ne wal mudaf ilayhi habban hasid wato ainihin an ambace shi akwai kuma al'abu wanda ke jerin hasid amma dai wancan zancen na farko yana malaman da malaman tafsiri da yawa suna kasa wannan kala ba su kata da itacen dabino su ne annakal ba su kata masu tsawo ai mun tafi'a waɗanda suke da tsawo tsiwana wato ma da yake ba su kaci halin muqaddara wato hal da yake sa ba su wato saboda laha sal'un nazid laha su ita tun da suna da sal'un huda nazidun wato wani kan wani lafazin sal'un dai a larabci da yake nufi lokacin da dan itace ya fara kunno kai shine salo ke ina da mai kenan guda kafin ya kammala fitowa to kuma na zai wani kan wani dan za ka ga dodo guda da dabine da yawa kwayoyi na dabine da yawa a kai to shine nazirin din ma'ana mutarakibun babu ne ka babu wani kan wani lahafan un nazir su wadannan Allah ya fi rizqan lil ba mun yi su don dan zanto arziki ga baki kun ga nan wurin an yi maganar arziki amma ba maganar kuɗi a an yi maganar ruwan sama an yi maganar noma sai aka ce rizqan lil ibad an yi maganar yanayi mai kyau a ƙasa ga 'ya'yan itace ga dabine ga menene sai aka ce rizqan lil a ashe kuɗi kaɗai ba su da arziki ba hasalan ba ba sa zama arziki dan su ba koyaushe ake cin more su ba yanzu duk mutumin da yake da kayan abinci a gida ko baya da koko ba zai zauna lafiya amma duk mutumin da yake da kuɗi sai kuma aka ce an yi rigima a gari an sa dokar ta ɓace ba a fita ga kuɗi buhun buhun a kai ko bai da ko kwanan gero daya kaga shi ne zai kowa ta gayyara a ce ba su ne hakikatul rizqi kuma wannan sai ke nuna mana idan kasar ku Allah madaukakin sarki ya ba ku ruwa to ya ba ku arziki idan ya ba ku lambuna ya ba ku arziki idan ya ba ku itacen dabino idan ya ba ku gonakin noma ya ba ku arziki saboda haka wannan idan kuka kula da shi shine hakikanin arziki sama da ban fetur sama da sauran abubuwa dan gashi Allah ya goranta wa bayin shi a matsayin ni'ima ne kuma ya sa masa suna rizqan lil ibad wa ahyayna bihi baldatan maita wa ahyayna mun bihi a sanadiyar shi wannan ruwa din baldatan maita gari da yake kasashe busasshe ma da yake yastawi fihi al-muzakkar yana nufin mai lafazi ne wanda yake ko muzakkar ne ko mu'annas ne ka isa kwanta shi da mai dan ga ta ce baldatan da ta utanis da sai a ce mai tatatan mai tata mai ta wato a kawo ta guda biyu amma aka ce ballatan maitan wato ba tare da wata anis ba saboda mai mai ma'ana ya yastawi bil muzakkar wani mu'annas da Allah ke kazalika kuruji to kamar haka ne fitowar ku daga cikin kaburbura ranar tashin kiyama irin yadda damana take zuwa Allah madaukakin sarki ya rayar da kasa bayan ta bushe to haka ne bayan mutuwar ku kuma Allah madaukakin sarki zai tayar da ku wato dai mai mai da damana da yankewar ta kowace shekara tana tattar da adam ne game da yiwuwar tashin kiyama game da halittar sammai da kasai kuma su ma nan dalili ne bisa ga tashin kiyama amma wancan dalili da na ta mai mai tuwa shine damana ta yanke ruwa yau a damana ta yanke rani ya zo rani ya so ya wuce kuma damana ta kasa ta mutu ta rayu ta mutu ta rayu shi yasa Allah ne mai kai cikin alqur'ani wa min ayatihi annaka taral arda khati'a fa idza anzalna 'alayha al-ma' ihtazzat wa in kuntum fi raybin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turabin thumma ثم من مضغة مخلقة وغير لنبين لكم ونقر في ما نشاء مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد العلم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بديل ذلك بأن الله هو الحق وأنه يهوي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها wa الله يبعث موت mawtal inda damuna ta zo alama ce ta cewa kana da rai in ta wuce alama ce cewa za ka mutu in ba ka son ka mutu sai ka hana damuna yankewa in ba ka so a tafi kiyama to sai ka sa ajiyin damuna ajiyin damuna kada rani ya to amma matakan ruwa zai yanke sati ɗaya ko wata ko sama da haka to dalilin ne cewa za ka mutu dawo wata kuma dalili ne kan cewa za a tafi ka kuma a yi maka hisabi ranar tashin kiyama ya Allah ta كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعلنا بالخلق الأول Mallam man fi da wajen gari da shi. Kas da ba kafin da ke raye a yanzu abin kasa. Kas da ba tsohon mutanen Allah bani kun sun tsaya da mangani sun juɗe. Wasu sabon rassi haka mutanen Libya, ma'abu Libya an ras wato Libya. ma'abota rijiya mutanen wani gari ne da suke da wata babban rijiya waɗansu suka ce mutanen dai annabi shaibu su ake kira a sahabar ras waɗansu kuma suka ce waɗansu al'umman ne daban Allah ya ambace su a jumlace bai so ya fayyace mana labarin su filla filla ko sunan annaban su ko yaushe aka turo shi ko me yake musu ko me suka ce amma dai a jumlace Allah ya nuna an turo musu da annabi kuma sun kare ta manzan tunda ba dukkan annabawa Allah ya ambata mana ba waɗansu ya labarta mana waɗansu ya yi shiru minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqasas alayka dan ka ashabul rasul ko da mace mutanen annabi shu'aib abu ta ga wani zance ko mu a mutanen wani annabin ne daban da Allah ya ambace su a jumlace su ma sun kare da manzannin da aka turo musu wa samud haka samudawa mutanen annabi salih wa ad haka adawa wa fir'aun haka fir'auna wa ikhwan lut haka ƴan uwan annabi lut an ce musu ikhwan ba wai dan yayyan sa bane da kannan su duka a'a ukuwa anan gurin al-ukuwatul qabaliyya dangantaka ta kabila ɗaya. dan akan cewa wani dan uwan wani in ya zanto kabilar su daya ko in ya zanto garin su daya sannan akan ce masa dan uwansa in ya zanto dan uwa ne na dini sannan akan ce dan uwansa in ya zanto dan uwa na addini Allah ta wai lamar da yana ashabun shu'aiba zuwa ga birnin madaina mun tura dan uwansa annabi shu'aibu dukkanin su ne dangin sa a'a ma'ana yan uwantaka ta gari daya wa ila samuda ashabun salihah samuda an tura musu dan uwansu salihu ma'ana dan kabilar su wa ila adin ashabun huda kaga nan wurin yan uwantaka ce ko ta gari daya ko ta kabila daya akwai yan uwantaka ta ta ta aqidar kafirci iri daya alam tara illa alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli kitab wadannan munafikai wadannan ahli kitab amma yace akwai ukuwa a tsakankanin su akwai yan uwantaka ta aqida mummuna kafirci alam tara illa alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli kitab la in ukhrijtum la nakhrujanna ma'akum ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد أنهم لكاذبون سنة أخوكما أخوة مسلمين يوانتكة مسلمين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون da haka nan ikwan do suna rufin yan garin su kenan waɗanda aka tulo shi ya zo ya isar musu da sako na ubangiji kuma suka kare ta dan nan ana ba kafiran yanzu cewa in ku kun kare ta manzon Allah yanzu da yazo to dama waɗansu sun kare ta kafin ku goma su gadar Allah ba Allah ya gama da su kuma ba za ku gadar ubangiji wannan tawabun ana nufin kafiran maka ko ana nufin kafiran da suke na wannan al'umma ta manzon Allah tun daga kan na makan da suke zamani da manzon Allah har yanzu wa tashin kiyama kowanne wannan tunatarwa ta shafe shi ma'ana kar wani ya ɗauka kafircin da zai yanzu sabon abu ne wani ya riga shi kafirci amma ko bai gagari Allah ba da haka shi ma ba zai gagari Allah ba wa ashabul aika lafazin ashabul aika mutanen annabi sai muke wato ma ma'abuta daji daji lafazin al'aika din wato in wato wuri mai duhuwar itace dan garin su a kewaye ke da duhuwar itace wa qawmu tubba da ko mutanen tubba shi tubba din wadan suka ce annabi ne sunansa tubba amma dai zantan da yawa da cikin zantukan malamai tubba tambe ne na sarauta ba ma sunan mutum ba na ne dukan wanda ya mulki Yaman a da lokacin da jahiliya kafin zuwan manzon Allah akan ce masa tubba sarkin Yaman kenan kamar yadda annajati ana nufin sarki a daular habashawa kamar yadda sai kullun kazzaba rusula kowanne ɗaya cikin waɗannan al'ummomi da aka kidaya a baya a tarihi kazzabar rusul sun kare ta manzanni fa haqqa wa'id sai narko da na azaba ya sauka a kansu ya tabbata a kansu wato kaga alqur'ani da ya bada labari sai ya bayar mufassara da kuma sai jumla كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وآد وفرعون واخوان لوط واصحاب الايكه وقوم تبع dukkan su sai dole kisa a kalma daya kullum. يعني كل واحد ممن سبق ذكرهم كل أمة ممن سبق ذكرهم تكشف هذا الأمة أن أتى متى قلنا كذب الرسل هذا أساك يقول لك تأتي من تكلم كذب صوفيو دوما أفد لا مثل يجلس وأتو أبوك مثل استمتي لا أبن السكيشين كذا تبذل الله تعالى فهق وعيد التي أفأينا بالخلق الأول بل هم في نفس من خلق جديد لفظا عيا في الماضي أنت يا يا مضارعي أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعيا قال أي يعني لم تجد cikinsa tunda mutallal asir ne sai aka shafe mai harafin karshe ya zanto shine alama na ya zama majzum ayya ya aya akan ce ayya idan an ga dama a ce ayya bil idgam wa fakkil idgam to sai dai yana da wani sirri a larabci shine lafazin ayya an baka dama ka ce wato ka kawo ainun da ya ara ka yi shadda akan ya ara din ita kadai ko ayya ainun da ya mai kasara sannan da ya ara a karshe ko kai idgam ko kai fakkul idgam to amma an ba ka wannan damar ne idan ba ka yi idafan ta ba zuwa ga zamiri idan ka yi idafan ta zuwa ga zamiri to ba bai halatta bai idgami sai dai ka ce ayyuki bai za ka ce ayyanki don sai ka kara yadin ta yawa sama da guda biyu ba za ka ce ayyaina in ya kan sai ta yawa sai dai ayi na ka ya zama daga ayiya ne ya aya abin da yake nunawa gadiyawa ko kasa ba, ko dai an yi an gaji ma'ana an yi rabi ba kana rabi ba ko kuma an kasa yi gaba daya sannan gajiyawar kila wajen aiki kila wajen zance akan ce fulan ayyul misal mutumin da baya da baki wajen magana yana son ya sai abu yayi ta magana akan fahimta ya bata kalmomi ya bannata yawon bakinsa jama'a ko su gane ba ya zama ayyul lisani Allah sare afa ayina bil khalq al awwal ubangiji ce shin mun kasa yin halittar fari ne ya kasa bal hum fi labsin min khalqin jadid bal bal dai wan su kafirai na muka fi labsin suna cikin rudu min khalqin jadid dangane da halitta sabuwa bayan sun kasa kore halittar farko amma suna son su kore halitta ta biyu inda ko za ka kore ta biyu to ya kamata ka fara kore me ta farko to ta farko ba su ba su kore ta ba ko su ce ba Allah yi shi Allah ya ce wala kad alimtum nak'atal ula dai kun san halittar karam fari ba ku kuka yi kanku ba iyayen ku suka yi ku ba Allah ne yi ku fa laula tazakkarun ba za ku dauki izina ba da wa'azi daga gare ka cewa akwai yiwuwar halitta ta biyu wa huwa alladhi yabda al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi wa lahu al-mathalu al-a'la fi as-samawati wal-ard wa huwa al-'azizu al-hakim afa ayyina bil khalqi al-awwal shin mun kasa ne wajen halitta ta mu su bi suna cikin rudu lafazin al-labsu rikicewar al'amari mutum ya zanto al'amuransa ya ya hargitse masa min khalqin jadid wato sun kasa fahimtar yawan halitta ta ce jiki sallatan ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقى يأتيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد Ubangiji ta Allah walaqad khalaqal insan hakika mu mun halicci mutum mun halicci mutum wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh kuma mun san abinda zuciyarsa take zance da shi wato zancen zuci ko abinda zuciya take sakawa ta kwance ta kulla ta kwance ta kulla ubangiji ta Allah ya san shi in yi kaza kar in yi kaza da mutum ke sakawa a cikin ransa Allah ya san wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid mu ne mafiya kusanci zuwa gare shi min hablil warid sama da jijiyarsa ta wuya al-idafa da bayan ba da yake idafa dinnan idafa ce bayaniya wal warid wato alhablu din shine alwarid wato walwarid huwa ahadu irkai ne, bi safhatai al-unuq lafazin alwarid sai ne daga cikin juyi guda biyu waɗanda suke gefen wuyan mutum ɗaya daga nan gefen ɗaya daga nan gefen yaridani min ar-ra'at suna gangarowa tun daga ka ila kalbi su tuke zuwa zuciya idza qafata ko idza qutiya idan an yanke wannan jijiyar ma ta sahibu mutum zai mutu lafazin dai alhablu wato yana nufin jijiya da ke jikin dan adam alware suna da ne ta wannan jijiya waɗansu malaman tafsirin sun fi tafiya akan cewa alhamdul wari ita ce dukkan jijiya da take raban jini daga zuciya zuwa ga sauran sasannin da akwai jijiyoyin da suke ɗaukar jini waɗansu daga zuciya zuwa ga wato ainihin huhu waɗansu zuwa ga koda waɗansu zuwa ga kwakwalwa to waɗanda suke tafiya zuwa ga kwakwalwa ɗin nan daga zuciya suna biyowa ta wuya guda biyu ne ɗaya babba ɗaya karama a wuyan mutum suke to kowace tana taimakawa wajen kai jini ɗin to don saboda haka daga lokacin da aka yanke ɗaya daga cikin su shike nan mutum ko baki ba rayuwa to wannan zuciya wannan eh, jijiyoyi kenan suna kusar ɗan adam sama da komai nashi to amma sai Allah ke nuna cewa kusancinsa zuwa gare ka kai bawa ya fi kusancin wannan jijiyar zuwa gare ka wala kad khalaqana al-insan hakika mun halicci mutum wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa mun san abinda wato zuciyarsa take saka mata wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid ko mu muna kusa da shi min hablil warid sama da jijiyar ta wuyansa ina fata an fahimta to wannan kusanci da Allah madaukakin sarki ke faɗa shine malamai suka ce daidai yake da kusanci da ke cikin suratul waqi'a idza waqa'atul waqi'a kusancin da Allah ce falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idhin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun wato kusanci ne ta hanyar ba wai Allah da kansa ba da zatin sa yake kusa da zatin ka lokacin da kake kai kawo a duniya ko kake zaune a gidanka ko kake cikin ɗaki ko kake office ɗinka a'a wakilci na mala'ikun da ya turo ina fata mun fahimta tunda a can yana maganar yaya halin dan adam zai kasance lokacin da rai ko ruhi ya zo gogaro wa antum ku dangin mamaci ko dangin mara lafiya shi hina idan tanzurun kuna kallon da a lokacin Wani wa nahnu aqrabu ilayhi minkum sai dai mun fi ku kusanci da shi walakin la tumsiru sai dai ba ku gani ma'ana mala'ikun Allah da suka zo za su karɓare sun fi ku kusanci da wannan mara lafiya amma ba ku ganin su an gane ku tunda Allah ya ba da labarin yana karɓar rai amma shi da kansa ko ta hanyar wakilci ta hanyar wakilci dan ya ce hatta idza jaa ahadakum al-maut tawaffatu rusuluna har sai lokacin da mutuwa ta zo wa ɗayan ku sai manzannin mu su karɓi sai su kashe shi wa hum la yufarriqun ba za su masa jinkiri ba ba za su sassauta ba za su jinkiri ba ko rabin binci ko saka ba za su jinkiri ba to kaga a ce mala'ikun ke karɓar rai da umarnin ubangiji sannan mala'ikun da suka taho ba su duka suke suke tarayya karɓar rai ba mala'ika ɗaya ne ke yi ɗaukar rai din su za su ta rai su duka daga jikin dan adam lokacin da aka fito ne ta mala'ika ɗaya ne zai zare ta daga jiki shine mala'ikan mutuwa sai sa Allah ce qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un wanda yake karɓar rayukan ku shine mala'ikan mutuwan da aka wakilta akan ku to kaga nan sai aka ce malakul maut mala'ikan mutuwa kaga guda ɗaya kenan ko manzo zanna bai na cikin hadisi har sai bayan an taso rai a jiki sai a ce sai ce kalaqaha malakul maut sai mala'ika mutuwa ya karbi rai din kaga akwai taron mala'iku da rasu ko mala'ikan mutuwa wani lokacin ana dingina kace rai zuwa gare su ko daukar rai zuwa gare su saboda me saboda su suke taso rai daga jiki kuma aka dingina zuwa gawa mala'ikan mutuwa guda ɗaya saboda me shi ke zarowa gaba ɗaya bayan an taso kafin a zaliki sai fitar da cikin gangan jiki kuma wani lokacin sai a jingina ma Allah saboda duk hakan yana faruwa ne da umarnin Allah shi yasa ce Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha wa yumsiku allati qada alaiha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun ayoyin ba suna walwalewa juna bane suna taimakawa su fahimtar da junansu junansu suna fassara junansu da junansu Allah ke umarni cewa ku je mu karɓo rai sai mala'ika su tafi rakiya su je su da yawa in sun fara tasowa kowanne da ake sa wannan su taso daga jiki wannan kuma ya zare ko wanne da aka jingina masa aiki ina fata an fahimta almuhim da yana gurin da Allah ce wa nahnu aqrabu ilayhi minkum cikin suratul waqi'a yana nufin kusanci shi da kansa ko ta hanyar wakilci ta hanyar wakilci da mala'iku to haka anan gurin ma wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid wato ainihin mu muke kusa da shi sama da jijiyar wuyansa yaushe izi ya talakkal mutalaqqiyan lokacin da ba su karba guda biyu suke karba an yamini da damansa wa an shimali da kuma hagun dinsa qa'idun akwai mala'ika a wurin a halarci wato kenan kusancin mala'iku guda biyu ɗaya sahibul yamin ɗaya kuma sahibul shimal haka manzan Allah ya sa musu shi sahibul yamin ya rubuta ayyukan lada sahibul shimal ya rubuta ayyukan zunubi kaga suna tare da kai suna tare da ni suna tare da kowa amma tunda aikin da suke umarnin Allah suke zartarwa sai Allah ce muna tare da shi muna tare da dan adam saboda jijiyar wayar kuma na wannan mala'ikun suna tare da shi ba wai qurbul zati bane ba dan waɗanda suke da akida ta cewa Allah na iya shiga jikin dan adam ko dan adam ya shiga jikin Allah ko su haɗe da juna suna kafa wajen da irin waɗannan ayoyi wanda hakikanin gaskiya ba sa taimaka wannan ma'ana idan kana son ka fahimce ta a fassara mai kyau sai ka koma fassara ta hanyar haɗa ayar da sauran ayoyi ta hanyar haɗa ayar da abin da ya inganta na hadisan manzon Allah sannan da maganganun sahabbai sannan da maganganun tabi'ai kada ka ce za ka fahimci alqur'ani da larabcin ka na kai kadai wanda bai gama nuna ba to sai ya zanto ka faɗa rami wajen fassara da zaka yi wa aya ko fassara da zaka yi wa hadisin manzo Allah sallallahu alaihi dole ka koma kan fassarar magabata Allah madaukakin sarki dalilan shari'a sun nuna yana sama dalilan shari'a sun nuna ya daidaita kan arshi dalilan shari'a sun nuna ya tare da bayi kaga yana sama da zatinsa yana tare da bayi da iliminsa yana tare da bayi da jinsa da ganinsa sannan yana tare da bayi ta hanyar wakilcin mala'iku da ya turo dan su zanto a kusa da bayi dan su karba ayyukan bayi dan su rubuta ayyukan bayi dan baddala wa inna alaikum la hafizina kiraman katibina ya'lamuna ma falo. ina an yamin wa an shimal qa'i dama da babu akwai mala'ika a zuwa lafazin qa'i wato anan gurin ba a maimaita shi ba ma'ana an nemi ne ka'idun wa alif ba da ka'idun amma sai a kawo ka'idun guda ɗaya ta kauce guda biyar wani ka'idun ba tare da fa'ada lemi ne ka'idun wa alif ba da ka'idun kaga maimaita ka'idun ba tare da fa'ada lemi ne ka'idun wa alif ba da ka'idun kaga maimaita ka'idun ba tare da fa'ada ba amma an nemi ne wa alif ba da ka'idun ai ka iya cewa a kofar dama akwai mutum a zaune a ta hagu ma akwai mutum a zaune ka iya cewa kuma na hagu amma idan kace a dama akwai mutum a zaune a hagu ma akwai mutum a zaune ma'ana ka yalwata amma dama da hagu akwai mutum ai ka ɗin duk inda ka leka dan adam ne dan adam ɗaya ko yan adam da yawa amma mai fahimtar ya yare zai fahimci wanda ka kuke isarwa ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد ما يلفظ من قول ما بيد ذا يفرط ونزل في شيء ادم الا لديه رقيب ba sai tare da shi akwai raqibun mai mai kiyaye shi wato mai kiyaye zancen da yake faɗa atidun kuma wanda yake halarce a wurin baya fashi baya makara an gane ku shine raqibun atid wato kaga nan wurin dukkan abin da dan adam zai rubuta zai faɗa mala'ika yana rubuta shi yasa malamai suka ce anan Allah ya karfafa zancen ta hanyar korewa da istisnai wanda shine akawa anwa'il hasri a cikin ilimin balaga ka kore abu sannan ka tabbatar yanzu misali ka ce wa ma muhammadun illa rasulun ta fuskar ma'ana ya fi muhammadun rasulullahi karfi mal masihu ibn maryama illa rasulun ya fuka ce al masihu ibn maryama rasulun dan ta kore sannan ta tabbatar shi sa aka ce amma zan a ce Allahu ta'ala ilahun sai aka ce la ilaha illa Allah to sai aka kore sannan aka yi aka tabbatar dan ya fi karfin ma'ana da ku ce ma yalzu bil qawli za ka ce me illa ladayka raqibun atid ya fi karfi ta fuskar ma'ana sama da ce lafzuhu mahfuzun lafzuhu maktubun a'a ma yalzu bil qawli illa ladayka raqibun atid to kuma bayan annafi wal istisna da aka yi amfani da shi sai kuma aka kawo min wadda take silat ai asalin zantin ma yalfizu qawlan illa la dahira kibul ati sai zan to ma dan nan nafi dai ga qawlan da kira fi yakin nafi wanda shi kanta yana nuna kowane irin zance ke yubidu umum ga ga annabi wal istisna sannan kuma sai a kawo min a madadin ma yalfizu qawlan ma yalfizu min qawlin kaga an karfafa zance da nau'ikan karfafa zance da yawa ko to shi yasa malaman tafsiri suka bani. wadansu malaman suka ce abinda mala'ikun suke rubuta shi ne duk abin da yake da alaka da lada ko zunubi amma abin da baya da alaka da lada ko zunubi ba sa rubuta da zikirin zakan annabi da karatun annabi da karatun alqur'ani da zikirin ubangiji da addu'a da al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar kalmomi da zaka amfani da sunan sulhu da sasanta mutane dukkan waɗannan suna da alaƙa da ne lada da yi da mutum da zagi da ashariya da sauran zantuka marasa daɗi waɗannan kuma duk suna da alaƙa da ne zunubi to sai suka ce mala'ikun na rubuta ba abin da yake da alaƙa da lada ne ko zunubi amma abin da ba da alaƙa da lada ko zunubi wanda ba lada ba zunubi a sa ba sa da mutum kamar da Allah wani yan an tashi za mu tafi wannan ba da alaƙa da lada ko zunubi da Allah yan tashi ganta. da ko bai komin takalmi na nan a yi man kaza can gurin a kaza kaza ya wani kwana biyu ban ganka ba wannan ba da alaka da kada ko zunubi ina kwana ina wuni ya gida ya yara ya aka yi ni ya kasuwa wannan ba da alaka da lada ko zunubi amma assalamu alaikum tana da alaka da lada ko zunubi ko ba haka ba wancan kuwa ba lada ba zunubi haka sauransu to da haka suna rubuta abin da ke da alaka da lada da zunubi ne banda abin da ba da alaka da lada da zunubi amma dan su malamai suka ce a'a kowane irin zance sai rubuta sai dai daga baya a tace wanda yake da alaka da ladar da zunubi a ajiye sauran kuma a zubar hatta nishi da mara lafiya zai rinka yi yana kuji sai mala'ika su rubuta yayi kuji ba abin da za ka yi gyaran murya sai sun rubuta gyaran murya sai sun rubuta bayan ka jibin kaunin illa shi ne ka gyara murya sai ya rubuta ma yanzu min qawlin illa ladayhi kullu atid kaga wannan abin da ke nuna wa kenan sai mutum yayi takatun san cikin zakin sa kalmomin baka dandan da Allah ya azza ka da su ya nan wani dai ne ba iya magana wani bayan ba iya magana kurma ne sai da arin masa magana da lugatul isara ana isara ana nuni da hannu kai kuma Allah madaukakin sarki ya baka yadda zaka zuba kalmomi da dukkan su shi ke amfani da su cikin abin da yake na ba ƙarya ba ba yaudara ba ba roƙo ba ba tumatanci ba ba sauran maganganu ba marasa amfani dan duk mala'ika na rubuta kuma za a yi hisabi a kai ma yalbu min qawlin illa ladayhi raqibun atid din raqib raqaba daga ar ne ar shine al-hifazu ala shay kiyaye abu ko kula da shi ba sai akwai mai kula shine raqib sannan atidun halakkace wato kar ka dauka raqibun atid sunaye ne na mala'iku guda biyu kamar yadda na faɗa ba sunayen mala'iku bane ba ba wani mala'ika sunansa raqibu wani kuma sunansa atidu a sifofi ne mala'ikan da ke dama sahibul yamin wannan kuma sahibul shimal na daman raqibun atidun ne na hagun ma raqibun atidun ne domin arraqaba kiyayewa atid kuma ana nufin halattacce wanda yana nan baya fashi to cikin su waye yake fashi kuma waye baya fashi cikin su ba fashi cikin su waye yake kiyayewa waye baya kiyayewa cikin su ba kiyayewa a je sifar raqib atid ta shafi mala'ikan dama haka raqib atid kuma ta shafi mala'ika na hagun dan haka kada ya gino a cikin zuciyarka cewa raqibun sunan wani mala'ika ne sunan sa raqibu yana dama a atidu kuma wani mala'ika ne a hagu shi kuma sunan sa atidu ga raqibu zuwa atidu da mutum shafa ubangiji ba da mutum birani ta cewa ba haka bane ba ko mun ce za mu ci gaba ba za mu iya karasa sura ba gaba ɗaya da haka sai mu dakata a nan gurin abin da muka faɗa zama daidai Allah sa mai sarari cikin lada wanda muka yi kuskure ko tun tuka harshe Allah ya tafi mana assalamu alaikum ko yana sabbaya ne dangane da faɗin Allah ta'ala wal arda madadna yace masu ilimin kimiyya sun ce kasa a dunkule take wato a kewaye ina son bayani dangane da wannan ayar ita dai ayar ba ta take nuna ba ita ayar tana magana akan shimfida ƙasa, wato da ƙasa da Allah halicce ta da rauni guda daga baya kuma sai shimfida ta shimfidar ta kuma haɗa da abin da ya sa a cikinta na duwatsu da tsirrai da itace da Allah madaukakin sarki ya fitar da والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي wa ambatna fiha min kulli dabin baki kaga shin kamar yadda ayat da take cikin suratul naziati ita ma abin da take nufi dai shin fadawa dai ce wal arda ba'da zalika da ha shin fadawa ita ma tare da abin da yasa a cikin ta yace akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala asaha wato ya sanya ruwaye a cikin ta ruwan da ruwaye na koguna da sauran ruwaye da ke cikin banka da cikin kasa sannan kuma ga duwatsu da ya sassa da haka dai almaddu ko addahi wa dahu addahi wuce addahi ko addahu wanda shine mata na kalmar da ha'a daha ya dufu abinda dai wannan ke nufi shine cikin kudi ƙasa bayan da tana tattare wuri guda sai Allah ya tabbata ko ya bambanta wuraren da ke cikin ta gurgudai da hikimar ta amma ayar ba ta nuna turuwar duniya ta zama kamar kwai in masu ilimin kimiyya sun gano wannan a ilimin su ayar dai ba haka ta nuna ita ayar tana magana akan shimfiɗa ƙasa ne kuma anan nake so in ce kokarin danganta wani bincike na ilimi da aka samu a zamanance da ayoyin alkur'ani abu ne wanda malamai suka ce yana bukatar sharuɗa guda uku sharaɗi na farko ya zanto lafazin larabcin alkur'ani zai taimaki wannan abin da kake ayar tana nuna shi in lafazin baya nuna wannan abin to alakar ta da ayar ya zama ilhadi cikin ayoyin Allah sharadi na biyu ya zanto shi wannan binciken bincike ne ya tabbata ta hanyar dalilai tsarara ba bincike ne da yake nazarto ba wanda ya iya canjawa wata rana bincike ya canja kayan sarakar da idan bincike ne wanda bai riga ya nuna ba ka yi kokarin danganta shi da ayar alkur'ani daga baya shi ne binciken ya gano kuskurensa yanzu ka jingina kuskuren har zuwa gami ayar sannan sharaɗi na uku ya zanto wanda zai haka malami ne da harshen larabci da kuma sanin hanyoyin tafsirin al'kur'ani ba wai kawai wani dan ba na iya ba ko mai karambani ki aya ya fasara ta irin yadda ya ga dama don bin bukatar kansa wato abin da kai da bakin ciki shine a yanzu yadda mutane da suke kokarin magana a kan addinin musulunci ko qur'ani ko da ba su karance shi ba kai yawaita da cikin su akwai wani bawan Allah yana maganganu a gidan rediyo kwanaki kan masanin shari'a ne shi zamani amma da yake shiga cikin ayoyin alkur'ani yana musu karan tsaye yadda ya gada abin sosai da wannan kwarai da ya ɗauki abin da baya da alaƙa da abin da yake faɗa ko ta kusa ko ta nesa ya yi kokarin tusawa a yayin alkur'ani shi ko hadisan manzon Allah don biyan bukatar wani ko biyan bukatar shi karan kansa to wannan abin yana da haɗari ko kuma yan siyasa wanda dan san a ce mutum ya iya yana cikin magana da shi ya tabbatar cewa tsari yake amma ya kokarin kawo ara ar da sai bakin shi ta kare masa bukata ko kuma dan a ce da shi ai ya san komai ya san addini ya karanta addini kuma ya karanta rayuwa to saboda haka na ma ya kokarin jawo ayoyin alqurani ba a mahallin su waɗannan ababen da suna nan da yawa kuma su mutane ba sa yi wa shi kanshi alqur'anin adalci irin yadda suke wa kawunan su adalci In za su ce ga wani mutum bai karatu ba kowane irin karatu ya ji ya buɗe asibiti mai zaman kansa kuma yana wa mutane fiɗa yankan su kai ba za ka je maka operation dan za ka ce ai ba bai zama wani qualified doctor ba bai zama wani amintaccen likita kwararre wanda an riga an san yayi karatu kuma an aminta da karatunsa ba a wani zauren karatu da aka yi darasi a wata jami'ar karatu da aka yi darasi ba ka yi da wannan ko ka je tasha za ka shiga mota domin ka tafi ka Kaduna ko Zaria ko Katsina ko mai dubu bayan an cika mota da fatan sai aka ce to amma mun ba da lafiya to amma ga wani bawan Allah shi ma dai ya fara jarabawa daga yau bai taba jan mutu amma dai zai ba kuma ana sa ran da Allah ya sa a dai lafiya ta ko cewa aka ya koya bai iya ba sosai bai taba tuka mota ba daga nan zuwa wani gari daga san ku zai fara zai wahala kai da ba mai da zuwa harkar addini kowa sai ya maka aya kuma sai ka kowa sai ya maka hadisi kowa ya kani kan jinsa cikin alqur'ani yadda ya gaba to wannan shine ta'adin da ake ciki yanzu wanda manya daga cikin magabata za a ga akan ayoyi na alkur'ani mutum idan aka masa tambaya ya tuno ya ki da ansa a kai ko da ko ya san ta in ya manta ba zai zai faɗa ba sai ya tuno sun kuma bai san ta ba zai ji a tambayi wani irin waɗannan ababen za a ga kowa na karamba ne na faɗarsa da haka dai a nan wurin abinda da ake kira scientific tafsir التفسير العلمي wani abu ne wanda yake malamai sun tattauna akan tattauna mai yawa kuma sun yi rubuce rubuce akan rubutu mai yawan gaske baya karkuwa sai ya suka wadancan sharuɗa guda uku da na ambata dan malamai da suka ambace sa cikin littafin wannan kuma na tambaya dangane da tauhidul uluhiyya da na da kira da tauhidul uluhiyya shine tauhidin kadai da Allah da ibada daga al-ilahu al'ilahu kuma daga aliha ya alahu ne aliha alahu ilahan ko ilahatan wa uluhiyatan lafazin aliha yana nuna so tare da girmamawa wanda dama a kansa ake gina bautar ubangiji kana san Allah kuma kana ne girmama shi san da ya kunshi girmamawa wannan shine yake bambanta son Allah da son wani shi yake bambanta son manzon Allah da son wani dan ba lalle bane dan kada son wani abin ka girmama shi amma son Allah dole sai ya guji bi girmamawa haka son manzon Allah dole sai ya guji girmamawa da haka dai asalin kalmar daga al-ilahu ne wanda take nufin bauta bautar da take nuna kan ganin girman ubangiji da kaunar abin da ke wurin sa rahama idan bawa ya ji cewa ya wadata daga wajen abin da ke wajen Allah na rahama to ya tabbatar ba bauta yake ba kuma hasali ma bai yi imani da Allah ba ta hanyar salati ya yi imani da Allah ta kuskuren hanya akwai waɗanda suke cewa su suna bauta Allah ba don mutum ba don aljanna ba har suna danganta irin wannan zance zuwa ga rabi'atul adawiyya rabi'atul adawiyya wai ta tambaye almajiran ta wata rana ta tala su ta ce dan me kuke bauta sai suka su kashe biyu wanda suka ce mun muna bauta Allah dan aljanna sai ta kawo da kai ta ce ko ba suka ce muku mana muna bauta Allah dan jin tsoron kare mana azaba sai su da duk bauta kuke ba sai na kuke wanda yake bauta hakika shine wanda yake Allah bauta Allah dan shi Allah shine Allah ba dan wato ba dan aljanna sai ta kara da cewa kamar yadda aka dingina musu nan yanzu idan Allah ya shafe wuta ya shafe aljanna to za ku yi bauta kuma da ku yi ba to kaga wannan magana ce ta hankali ba ta dalili na shari'a ba dalili na shari'a ya nuna yanzu na akwai wuta dalili na shari'a ya nuna yanzu na akwai aljanna ayoyin alqur'ani da sun haka Allah ke fata kun zamu yake kudu hannasu wal hijara uiddat lil kafirin wuta an daga an tattale ta kaga uiddat ke limamin da bane da ruhul وعدة للكافرين الجنة أرجع أن تتليت وصاروا إلى من فرش من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض وعدت للمتكين هذا كما أرجع أن تتليت كما أدري إسرائيل أن لا مدى أن لا متادة لنك شكنت أن لا مدى الجمل لنك شكنت وني جنة أفيدك فأن لا تهنجر قدرة وسيا قدرة أفيدك أفيدك أقرأ الجنة كما قوة أبدية abinda ake nufi abadiya wanda ba za a fasa ba wata rana wata rana Allah ba zai fasa wuta bai ce babu ita ba zai fasa aljanna bai ce babu aljanna kowace abadiya ce to wannan abin da Allah ya kaddara shi zanto abadi sai ka zo ka ce inda babu shi fa haka ya zama shirme ke mafi kyawun amsa da zaka bai wanda zai ce maka wannan shiga ya ce sai zai dan ba wuta babu aljanna za ka yi bauta ko ba za ka yi ba to sai ka ce da shi ka bari sai ranar da babu wuta babu aljanna sai ka zo mun tambaya to ni kuma sai in baka ansa zan yi bauta ko ba zan yi ba umarnin Allah da yana nan tare da kuma Allah ya yi rabbin awamir tunsa da aljanna nawahi din su ya rabbin su kuma da wuta ababan da ya hana ya ce idan mutum ce sai ya yi ga wuta ababen da yake so ya ce kuma idan mutum ya yi da aljanna to kai sai kake ba ka son wuta ba ka son aljanna kaga wannan ƙarya ne kafin ka ce ba ka son wuta ko ba ka son aljanna kamata ya kace ba ka son ruwa ba ka son iska ba ka son abinci ba ka son ɗakin kwana ba ka son tufafin da ke jikinka dan tsakanin tufafin da ke jikinka da ɗakin da kake kwana da abin hawa da abin da kake ci da abin da kake sha da iskan da kake shaka da aljanna wanne ya fi kima to wannan aljanna gan girma yawan abu ne kace ba ka san zama manta ba da cewa ba ka san wannan karamin na kasa magani in ka iya suffa ta fakiranci suffa ce ta kowane bawa duk wanda ba Allah ba fakirun ila Allah mabukaci ne shi zuwa ga Allah duk wanda ba Allah bai da bukatun Allah shi kuma Allah baya bukatun wannan abu duk wanda ba Allah bai da bukatun Allah sama da kasa suna da bukatuwa zuwa ga Allah Dai sai dan kin kirkira su inna allaha yumsiku samawati wal arda an tazula sai kirkira su yumsiku samawati an tazula an tazula bi izni to amma dan abinda ba Allah bai yana da bukatar Allah amma shi Allah baya da bukatar wannan abin da ba shi din to kai daga lokacin da kace baka da wata baka da baka san wuta baka san aljanna abinda kake so kace kai baka da bukata to ya kamata ka rusa bukatar ka ta duniya har mu gane cewa baka da bukata a lahira wanda kuma ƙarya kake kake za ka rushe bukatun ka na duniya in ba haka ka zo mu sai mu samu ɗaki mu kulle ka kaga ɗaki ma ai ya kamata a ce babu shi ya zan to kana makala a wani wuri da ba ƙasa ba ba sama ba kar a rataye ka a sama don wani itaciyar mallakar ubangiji ke ba fa mallakar ubangiji ke kar ka zauna a kan ƙasa kana wani wuri ba ƙasa ba ba sama ba babu shi babu sha la shamsan la zamarida babu rana babu zafi babu babu komai kaga duk wanda yake wannan ya rushe hankali ya rushe shari'a ne da a hankalta abin ba zai yi wallan kana a shari'a to amma wai sai a dauka wannan wani ilimi ne koyayye wanda wadansu ke bantattun mutane suka sani wanda hakikanin jahilci ne ba ilimi bane hakikanin jahiltar abin da aka turo manzon Allah da shi dai idan mutum ya ya fahimci Allah ba zai wa Allah wannan gangancin ba wai sai baya son mutum baya son aljanna shi wai yana bauta Allah dan Allah shi ne Allah ba dan wata ba dan aljanna wannan kuskure ne babban kuskure Allah gano da mu da haka ne tauhidul uluhiyya shine tauhidin kadai ta Allah da ibada gare shi kadai kai da ba za ka bauta kowa ba sai shi kuma za ka bauta masa cikin girmamawa da kauna cikin tsoro da sa rai kana tsoron azabarsa kana sa ran rahaman dan Allah ce wai da na ragaban wa rahaba tauhidin rububiyya kuma shine tauhidin kadai da Allah da ayyukansa duk abin da ka gani na halitta halittar Allah ne abin da ka gani da abin da ka taba da abin da duk kake gani duniyar nan halittar Allah ne babu wani abu wanda ba halittar sa ba alaƙar samawati da da amadin ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه وللظالمون في ضلال مبين da sama da abin da ke cikinta da kasa da abin da ke cikinta da annabawa da mala'iku da waliyai da mummunai da kafarai da dabbobi da mutane da tsuntsaye da kwarika da halittar Allah ba wanda ya kansa babu wanda kuma wani yin ba Allah dukkan su Allah eh da haka yace hadha khalqul lahi bayan yayi maganar sama da abin da ke ciki kasa da abin da ke ciki yace wannan ita ce halittar Allah ku nuna mun abin da wani wanda ba Allah ba kuma yi babu to kadai ta Allah da wannan shine rububiyya amma in ka dauka banda Allah akwai mai halitta banda Allah akwai mai arzikawa banda Allah akwai mai kakewa akwai mai rayawa to ka sanya wa Allah kiciya cikin ayyukansa arziki yin Allah ne banda shi ba mai arzikawa mala'ika baya ba da arziki annabi cikin annaba ba da ba da arziki wali cikin wali ba ba da arziki ba wani wali da zai iya talauta ko ya arzika arziki a hannun Allah yake وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها لا تنقب القاذنة شيء مكو لقد تكن نوع كان فكي في ذنتي شيء أقول يسنى أيمن أكبتر واتو أقول أبو سنى أيضو بكتيا التي وما من دابة في الأرض ba wata halitta a bankasa don lafazin dabba shi ne kullum ma ya dibbo alal arzi duk abin da ke tafiya a bankasa mutum ne dabba ce kwari ne ko menene illa ala Allah rizquha fa dai arzikin ta yana hannun Allah kowace dabba kowace halitta arzikin ta yana wurin Allah arzikin ka da arziki da arzikin mu da bai hannun wa Allah wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawdaha Allah ya san mazaunar kowace halitta da kuma komar kowace halitta kullum fi kitabin mubin manzo Allah wajen fassara wannan aya sai inna ruhal qudus nafasa fi ruhi malaika jibril ya isar mun da wahayi a cikin zuciyata annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha ba wata rai da za ta bar duniya sai ta cika arzikinta sai ta cika ajalinta fattakullaha wa ajmilu fi talab ko dai ku ji tsoron Allah ku ta hanyar nema ba ka kasa isa rabonka ba ka da arzikinka to don haka Allah ne kadai na rubutawa don haka ce kulman yin yarzuqukum min samai wal ard waye ke ya rubuta ku daga sama ko ƙasa. yin da yamliku sam'a wal absar waye ke mallakar ji ko gani man yi al hayy min almayyi waye ke fitar da rayi daga cikin matacce wa yakul al ta min al ya fitar da matacce daga cikin rayi wa man yi al amr waye ke gudanar da al'amura ya kawo zafi ya kawo damuna ya kawo rani ya kawo dare ya kawo yini ya kawo waye ce dukkan waɗannan sai kullu da Allah sai Allah ne, kafiran maka ba sun yadda Allah ne ke ko kuma da shi ba bai liman lil ardu wa man fiha kasa da wanda ke kanta duk mallakar waye ta Allah man rabbus samawati sabai wa rabbul arshil azim waye ubangijin sammai da kasai waye ubangijin al'arshi mai girma duka dai Allah ne man bi yadihi malakutu kulli shay waye mulkin komai ke hannunsa duk dai Allah ne subhanahu wa ta'ala shi kadai da haka anan ya yan uwa rububiyya na nufin kadai ta Allah da ayyukan daga lokacin da kai daban da Allah akwai mai azza wato ka sanya wa Allah kishiya kada ka dauka ko wani wali zai iya azza ka wallahi ba wani wali da ke azza ba ko ko wani sihiri da ke azza ba wani sihiri da ke azza ba da Allah ke kulman yarzuku kuma min samawati wal ard wa yake azza ku daga sama ko kasa sai ce qulillah kace Allah ne yayi tambaya ya ba da ansa da kai kai kuma yanzu sai ta ce wani na iya ansa ka bashi ba ka rushe rububiya. ma'ana tauhidin ka bai kai tauhidin su Abu Jahal ba dan su shine da Allah ke arzuta amma wajen halitta ta suka ce ba za su bauta masa ba shi kadai amma arziki da an tambaye su za su shi wa ya halitta sama da kasa za su shi ne wa yake alkawa za su shi ne wa ke kashewa za su shi ne wa yake rayawa za su shi ne da nafsin alqur'ani ayoyin da karanto duk da su cikin alqur'ani su irin qur'anin gidanka suratul yunus ko in kai baka bin sura sura to irzil lillazi للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة سورة المؤمنون ko kuma izu kadab laha in ma wannan kake yi kai idan ka je cikin nutfin sa walau rahimnahu dan aka ce liman al-ard wa man fiha ko liman al-ard wa man fiha in kuntum ta'lamun sai yaquluna lillah duk ga ayoyin nan ko ka je kan izban ulman izban ulman izifi fiye goma sha bakwai in ka faro lissafi daga ƙasa wal man yarzuqukum min as-samawati wal ard qul illah wa inna awliyakum ala hudu haka dai qur'anin dai ku tafi ba za mu yi tabbata da ke wajen qur'ani sai dai ko kai ila ka karanta Al-Qur'ani? dan kai darni da shi shi ne ka rubuta ka sa ka yi layu a madadin ka fahimci me aka ce a cikin kai aikin su a nan kuskure ne amma qur'ani duk guda ɗaya ne ba a yin karatun qur'ani don tsubbu ana kan karanta alƙur'ani da a san fasara ya aikin shi ko kuliman haka Allah ya ku yi aiki saboda haka a nan gudun ba halaka irin ka ɗauka banda Allah waya ko wani wanda zai alfara ko akwai wanda zai talauta abin da ta buga mutane misali ne duk wanda za a ce yana hasta ba Allah ba kuma yana iya talauta mutum idan mutum ya fushi da shi sai a ce ke ruwa da ne ya fushi da ke don haka kasuwar ka ba ta gara ba ba musulunci ka fita ba kila ka rabu shi ne ka koma ka cikin wurin shehu to dan Allah ya talauta mana su gushi mana mu huta me yasa ce wannan shehu sai dai ta fara musulmi ya kuka kare musulmi ga inyamurai jarin suna ta ƙara karfi a kasuwar ruwa a kasuwar kofar ruwa da tattun kwari duk abin da suna ta kuɗi da Allah wanda yake mun biye ya karya su mana a hutar amma shi sai ya musulmi ya karya arna mana mu ma mu huta amma ya arna ya karya da ya su mana amma kaga magana sai ta Allah ne yake arzuta ita ko dokar arziki ita ce Allah yana bayar da arziki ga wanda yake so da wanda baya so bayar da arziki baya nuna san Allah hana shi ko baya nuna kin Allah amma imani ne Allah baya bayar da shi sai ga wanda yake so amma kaga da arziki da mulki da ƴaƴa Allah na bayar da su ga wanda yake so da wanda baya so kaga za ko dan su da suke faɗin wani mutum suka ce shi wannan mutum Allah ya masa baiwa da baiwa manzan Allah hujjar su shine suka ce manzan Allah ƴaƴansa bakwai kuma cikin bakwai din nan uku maza hudu mata kuma cikin su duk basu girmama suka sun hada da alqur'ani sun mutu suna yara karana amma shi wane yana da ƴaƴa goma sha duka kan qur'ani sai suka kwatanta wannan da cewa Allah ya masa abin da bai wa manzon Allah to a nan gurin ma'auni na karramawar ubangiji ya yan uwa alamar Allah na son ka ba wai dan ya baka yaya ba shi ke nuna son ka ba wai dan ya baka dukiya ba shi ke nuna son ka ba wai dan ya baka mulki ke nuna son ka ba da mulki da yaya da dukiya dukkanin su Allah na iya bayar da su ga wanda yake so da kuma wanda baya so amma imani da aiki na gari Allah baya bayar da shi sai ga wanda yake so to wa ya fi Allah imani wa ya fi Allah aiki na gari amma ƴaƴa da zaka ce Allah ya baka ƴaƴa maza sai bai wa arne ba ƴaƴa da ga wani ibn wajira arne ne amma Allah ya baka ƴaƴa ba shi dukiya kuma da kanke ba da labari Allah a cikin Qur'ani ke zardi wa man kalafatu wa hida wa ja'altu lahu malan sai yanzu arzikin ka a garin mu ne muke labarin kai ba su ne in ka je wani garin kila duk kuɗe ka amma wannan Allah da ke ba da shaidan cewa ya ba shi dukiya mai yawa ya kace tsammanin yawan ta da alfi lahu malam mamduda wa banina shuhuda ya'ya maza su ne bani maza su ba shi abin da ake takama da su ba a lokacin jahiliya ake tana da ya'ya maza zurba da ba mata ciki majiya karfi sai da su za a yanke wani abu a makka shuhudan sai suna nan za a yi wani abu a makka ko shuhudan dukkanin su Allah ya arzuta arzikin ya kaddara arzikin su a garin su ibn al-qayyim yace yana daga cikin gaman katar da Allah zai wa bawa ya kaddara arzikin ka a garin ka ba sai ka je wani gari ka kasuwa saboda barin gida a ko wahala ko to shuhudan duk suna gani wa mahattu lahu tamhida Allah ce na jin fada masa iya jin fadawa Allah yana sauka to wani kai Allah baka yaya dozin ɗaya sai ka ɗauka Allah na sanka kaddara ma dozin biyu aka baka ko dozin uku shi kenan kuma Allah ya fi sanka wani ba bashi kowai ba sai an baka yaya dozin uku an baka dukkan dukiyar Kano ai mun Allah na sanka an baka mulki kayi mulkin kayi mulkin ka dade akai shekara 40 50 30 kai kai ai mun Allah na sanka abin da zai zama alama na Allah na sarka shine idan kana kanta tafarki na gari Allah ya maka gaman ka sarda gyaran imani da aiki na gari Allah ya maka gaman ka sarda tsayawa akan sunnar manzon Allah baka bid'a to Allah na sarka idan kana da kuɗi wannan shirme ne idan kana da wani abin wannan shirme ne mutukar babu imani wanda shirme ne in kana kallon abu an ta tanzuru ila al-umur nazaratan madiyatan ba'da kana kallon abu a duniya shi tsantsa ba maganar lahira ba ya zama shirme kenan Allah gane da mu wannan da ya ja zuwa ga bayanin tauhidul rububiyya wanda yau mutane suke bukata wai musulmi suke bukata a karantar da su tauhidul rububiyya wanda za a bu jahar sun san sun yi imanin su amma bai mai da su musulmi ba saboda sun kare na uluhiyya to yau an kare na uluhiyya an kare da rububiyya tauhidul asma wa sifat shine kan kada ta Allah da sunayensa da sufofinsa akwai waɗansu malamai na bid'a da suke cewa wai kasa tauhidi gida uku da shi kansa bid'a ne to bid'a kuma shine abin da ya cikin qur'ani ko ya cikin hadisin manzon Allah to wannan ko a yi cikin alqur'ani suke nuna shi a nan malamai suka ɗauko tauhidul rububiyya da na uluhiyya da na asma'i wa sifat aya ɗin kawai zan faɗa mana Allah ce rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma kaga rabbu yake kaga rububiyar dama shine halittar da kasai da abin da ke tsakanin su ba ayyukan Allah da mutum ayyukan Allah na halitta da arzikawa da kaza da kaza da kaza wanda shi kadai san yawan su da lissafin su rububiyar din fa abudu wa sabir li ibadati ka bauta masa sannan ka yi juriya wajen bauta gare shi kadai ba tare da ka hada shi da wani ba abin shi ne tauhidul uluhiyya ka yi musu tauhidul uluhiyya ka yi musu tauhidul ibada da abu ɗaya ne hal ta'lamu lahu samiyya shin ka ta faransa